فصل الخطاب نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم هو قسم مصدره النسل واحد wato wani kismi tushen shi shine nasi kawai an gane ku su a sha'ira kenan daga cikin ainihin mazdarin talaki wal istidlal akwai bangare wanda yake mazdaruhu an nakal wa huwa al samiyat suna kiran shi samiyat in kaji asha'ira sun ce samiyat ko maturidiya suna nufin abin da yake tabbata da nasti kawai zatul mugayyabat min umuril akhirah ah, zatul mugayyabat mugayyabat na wato wanda yake da alaka da gaibi daga cikin al'amuran lahira hmm. ka azabar kabari yau kamar azabar kabari yan asha'ira sun ce azabar kabari ba a iya gano shi da hankali dole sai da nasi da maganar siradi da mizani Ruwa mimma la yuhkum al-aql bi istilah shine abinda hankali baya hukunci da koruwansa babu inda aka samu a cikin nassi cewa azabar kabari ya kori ga hankali ko kuma siradi ya kori ga hankali la amma dai tabbatar da shi da hankali sun ce zai yiwu ba eh na yace fal hasil anna haula haula al-ash'ira fi sifati Allah ja'alu al-aql hakima abinda da abin da yake tabbatacce lalle wayannan ashaira din sun sanya hankali ya zamanto ba shi da wani tasiri a nan wajen hankali ba shi da tasiri ya zama wakiltacce ta bangaren azaban kabari ta bangaren siradi da mizani anna haula asha'ira fi sifatin la ja'alu la aql hakiman o yana amto lalle su wayannan asha'ira da a cikin sifan Allah sun sanya hankali ya zama shine mai hukunci kun gane ko hankali shine mai yanke hukunci wajen kaza abin nan wajen tabbatar da abu ko korewa fi isbatul aqila ja'alul aqil aqila kun gane ku dangane da sunayen Allah da sifofi sun sanya hankali ya zama shi ne mai hukunci kun gane sannan abin da ya shafi lahira kamar azabar kabari kamar mizani kamar ceto sun sanya hankali wa fitacce baya aiki sun ce wannan ba zai yi a tabbatar da shi da hankali ba sai dai a tabbatar da shi da nassi wa fi ru'ya ja'alu musawiya dangane da ganin Allah sun sanya da nassi da hankali duk karfin su daya an gane wajen ganin Allah akwai nassi na aiki da hankali na aiki Yesu amma fi mazhabi ahlul hadith sunna amma mazhaba na ahlul hadith sune ahlus sunna wal jamaa as-salafiyun la fa'd bayna al-aql wal naql babu karo tsakanin hankali da nassi ga asali da hankali da nassi ba su wani karo na al da as-salim muwafiq lin-naql as-sahih domin hankali wanda yake lafiyayye yana dacewa da nasti ingantacce ko ba ka ba hankali illa da yayi ne to yana daidai da nasti ingantacce wato ba sa yin karo har abada إنما يبدأ بتقديم النقل على العقل wato ana farawa ne a wajen ahli sunna a fara gabatar da nassi akan hankali baya halatta a yi watsi da ɗaya daga cikin وتقسيم الدين إلى الأقليات والسبعيات وتربون الدين إلى أقليات زوجة kuma وكما سبعيات هي بدعة وفلسفة أي eh, wannan بدعة ce falsafa ce da في الدين نعم wanda aka kutsar da shi aka shigar da shi cikin addinin musulunci asluha al-falas falasafa as-salaha as-salaha al-falasafa wato filosofan su suka kirkiro shi akan irin tunani nasu in anna nusus ash-shar'iyya qad cewa wato cewa na shari'a yakan zaman to yayi karo da hankali in ji philosophers ba ana iya samun nasoshi na shari'a na qur'ani ko hadisi ya zaman to ya kittawa hankali na amilu amilu ala tawassus kai wani aiki akan shiga tsakiya su shiga ainihin tsaka tsaki tsakanin hankali da nasi mimma turhum ila ifad eh, al-uqul fi ghairi muhalat abin da ya tilasta musu zuwa ga rinjayar da hankali rinjayar da hankali a cikin abin da ba mustahil ba da abin da yake ba mustahil ba suka rinjayar da bangaren hankali bi hatsihi fi gairi muhalat yawa ba'a ko bahata bahata wato tsantsa wato ba tare da ainihin abin da yake ya yi gita wa hankali ba ya kori da hankali da tsantsa sai suka fito da hukunce-hukunce fatattu wanda yake karo tare da shari'a a gani suka fito da hukunce-hukunce fatattu wanda suke karo tare da shari'a an da atu ila ila ta'awil wanda ya tilasta musu yin tawili da ya tilasta musu yin tawili da kuma ainihin tafwili tsakanin su la munafata inda la munafata sunna wal jamaa amma a wajen ahalin sunna wal jamaa babu karo bainal aql salim tsakanin hankali lafiyayye da kuma ainihin nassi wanda yake ingantacce bainal aql salim al darih alladhi huwa da'iman tad'u ah, li nasr tsakanin hankali lafiyayye wanda yake garau wanda shi da'iman yana bin nasi ingantacce ne ko so a wajen ahlus suna hankali yana bin nasi ne ba nasi ke bin hankali ba na'am na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم الاتباع نعم بي نعم وهذا ميزان قبول العمل في الظاهر في اتباع شيء ميزاني نايرين كربان ايكي نظاهري الإخلاص وميزان قبول العمل في الباطن شو ما مي شو ما إخلاصي شيء ما أولي نكربان ايكي نبادي كل عبادته kowane irin ibada kala fadma alaihi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kowane irin ibada wanda ya saba ma abinda annabi muhammad yake kai na fahiyya marduda to wannan ibada wato wato abun gurgarwa ne ma da ilahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da mu zuwa gare shi man ahdatha fi amrina hada duk wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarinmu wannan wanda baya cikin sa wannan an bayar masa riwayat muslim a cikin ruwaya na muslim duk wanda ya aikata kowane irin aiki bai sa alaihi amruna fa wanda baya cikin umarnin mutu an mayar masa wa kaifa yatasifu talibul ilmi bil mutaba'a yaya za a yi dalibin ilimi ya siffanci da ainihin a kun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam awwal an la yashtagil bi ilmi lam yashtagil bihi sahaba yau idan mutum yana so ya shagaltu da biyayya ga manzon Allah to ga ka'ida nan wato ga sharuɗa na farko kada ya shagaltu da ilimi wanda sahabbai ba su shagaltu da shi ba da tabi'ai duk ilimin da ka san sahabbai ba su shagaltu da shi ba haka nan tabi'ai haka nan sauran salafu sali kada ka shagaltu da shi kamar ilmul kalam ilimin falsafa ilimin mantiq ilimin mantiq da sauran zabin da ya kama da wannan na biyu kada ya karbi ilimi sai daga wajen malaman sunna kada ya kuskura ya je ya yi karatu a wajen malaman bid'a na mimman yi saku bayani wanda yake an amince da ilimin su ko malaman sunna wanda aka amince da ilimin su wanda aka amince da aqidan su wanda aka amince da addinin su hada qala ibn sirin saboda haka ibn sirin yake cewa rahimahullah inna hadha al-ilm din inna hadha ilm din inna hadha ilma dinun lalle wannan ilimi ba addini ne ba fanzuru mimman ta'khuduna dinakum to ku duba ku yi tunani daga wa za ku karba addinin ku kada mutum kawai ya zo ya ga malami an ce wani malami yana da ilimi kawai ya ce zai yi karatu a wajensa idan malamin ya zama to da'iya ne ila aji, an gane yayi kai ko da ya zama to malamin bid'a ne in dai har malaman sunna sun wadatu to babu wani dalili na yin karatu a wajen malamin bid'a idan ko ya zama to malaman sunna babu su gaba daya cikin gari ya zama to akwai malamin bid'a wanda yake shi kawai yana karatu ne ba ni bakin baka fasara shi ba da'iya bane ila bid'a ce kamar da yawa daga cikin malaman zaure wanda suka karantar a wannan kasa mu za ga malami sufi ne shi amma ba ruwan da kiran wani zuwa ga sufanci shi kawai a sa littafi ne ya fasara. ba ni baki ba wani ƙarin bayani babu irin wai bayani ya janyo ka zuwa ga a aƙidar shi shi a aƙidar shi ya yadda zai kayan shi kadai akwai irin wani mutanen za ga wani mutum sufi ne amma ba ruwan shi bai taɓa kiran ka zo ka yi dubanci ba kawai shi dai yana karantarwa in ka sa littafi kawai ka ja ya fassara ka ja ya fassara ka ja ya fassara wani lokaci ba ma wani ƙarin bayani amma idan ya zama to irin mai gamsar da kai ne akan zubanci, mai gamsar da kai kan ash'ariyanci an gani ya fahimci abin wanda zai gamsar da kai ne. shagaltar da kai ya jefa maka shubha baya halarta kai karatu ko da duk garin gaba ɗaya babu wani malami ka hakura kawai a gane wani ko in dai malamin zai yi tasiri a rayuwanka kai ko da wannan ne wanda yake ba daɗiya ya ne amma ya zama to kila yana karantarwa zai za ka zo kana sha'awar shi har nan da baka amshi da awai to kawai kai wa wato zuwa wajen shiga rasa hakura da jahilci بد لطالب إذا كانوا في بداية إذا da في بداية السبق أن يحترز من قراءة كتب أهل البدع. makawa ga ɗalibi in ya kasance a farkon neman ilimi farkon neman ilimi ba makawa ya yi taka tsantsan daga karatun littattafan yan bid'a a gani ɗalibin ilimi farkon neman ilimi ya kiyaye kada ya ringa karatun littattafan yan bid'a yan falsafa masu ilimin kalam irin su sha'ira, irin su mutazila irin su jahmiya kada ya zo yana karatun littattafan yan bid'a na zamani irin su ikwanul musulmi irin su sururiya irin su haddadiya irin su ahmadiyya irin su hizbut tahrir duk irin wayannan kungiyoyi wanda na zamani wanda yan a ne su misali baya halarta a farkon neman ilimi kana karantawa domin za ka iya karanta wani abu ya ma tasiri a rayuwanka an gane za ka iya zuwa ka karanta littattafansu don misali yanzu akwai malamin da dan bid'a ne amma ya iya rubutu ya iya rubutu in yana larabci yana sarrafa larabcin baka san san da zai tuge ka ba a gane wani ko su irin wayannan malaman a yi hankali da karatun littattafansu yanzu zan kawo misali yanzu a cikin ikwanin musulmi akwai malami ƙwararre wajen rubutu kamar abin nan yusuf al in yana rubutu wani lokaci sai ya turge ka baka san ma ya turge ka ba ya tura maka ra'ayi baka san ma ya tura saboda kwararre ne wajen rubutu sannan kana karatun littattafan sayar kudu shi ma kazalika sayar kudu mutum ne a dibi ya iya sarrafa larabci amma kuma malaman suna sun ce ba malami ba ne amma kuma littattafan shi sai ka ga wasu ɗaliban ilimi suna karantawa har suna ganin wai suna fa'idantuwa da shi sai ga ɗalibin ilimi ya faɗa cikin halaka ba tare da ya sani ba idan mutum ya zama to farkon neman ilimi ta inda ba ya iya rarrabewa tsakanin tsakuwa da aya bai iya rarrabewa to ya nisanci littattafan yan biri'a an gani kada karanta littattafan yan kudubiya ko hizbu tahrir ko kaza ko sufaye ko shi a ko waye duka nisance su an gani ka ɗauki littattafan malaman sunna kawai ka karanta an gani in ba haka ba kuwa za ka fada cikin shubuhan da ba za ka iya fita ba amma idan ka zama babban malami ya zama to ka zama to ka iya riskar addini har kana iya da tsakuwa da aya to za ka iya karanta littattafan ɗan yan biri a dan kai musu rabi kuma ba wai dan ka fa'idanci da iliminsu ba ka karanta domin ka yi haziri daga wannan littattafan ku yi hankali da karatun littafi kaza an ku yi hankali da karatun fi zilalul qur'an ku yi hankali da karatun littafi kaza littafi kaza jawahirul ma'ani kada karanta littafi kaza usulul kafi an gane wani ko saboda ka riga ka zama malami daidai gurgudu an ka wato zaka iya yin ishtihadi na tanqis ko zaka iya tacewa ka yi. an gane ka duba dalili kaza da dalili kaza to hujja kaza da aka kawo mai rauni ne an gane sai kai musu raddi na'am wa Allah ya tsawale a illa fi kutubi ahli sunna kuma kada mutum ya ringa dan kayi kada ya ringa leke sai dai littafin ahli sunna amma idan na da jawa tamakkani amma idan mutum ya nuna ba ya kafu mutum ya nuna ya samu tamakkuni kuma ya kware wa hakkama ilma hakkama ba hakkama ba hakkama a gano wani ku kuma ya kware akan ilimi da sunna wadahu in da'at ila zalik alhaja eh, kusan wayannan wasu sila wani dalibi wani dalibi ne ya taimaka ya wasarce shi daga baya shi ma dalibin ya fahimci cewa wasalin da yayi akwai kurakurai a ciki kuma lokacin kuma abin ya riga ya nisa shi ne muka ce ko abin da za yi kawai shine ana karantawa ana gyara ana karantawa ana gyara domin asali ni na rubuta littafin ba wasali to shi kuma sai ya so wai ya taimaka ma masu karamin ilimi to kuma shi wajen gaggawa ina ganin wajen gaggawa ne haka na fahimta sai ya sanya wasu wasulla yana sauri yana sauri to sai aka samu kurakurai wajen wasulla din shi ma da kanshi da ya hararo kurakurai ya ce to yanzu ga kurakurai yanzu ya zai nace gaskiya inda zai yi a gyara to sai zama a lokacin ba zai yi a gyara da wuri ba sai na ɗauki abun kawai bara a ɗauki usulubi kawai ana karatu ana gyara Eh, irin yadda aka yi na tafsirin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Malaman Gumi littafin da ya rubuta Rabbul Azhan an fi shekara goma ana gyara ana karatu zai ce ku ɗauki alƙalami ku gyara nan wajen kun gane haka ake ta yi har yaba duniya ba daina gyara ba kuma ya ce wannan littafi nawa duk mutumin da ya ga gyara tun ina raye ya gyara mu idan na riga na rasu ba zai iya gyara ba in ya gyara to ya canza abin da na rubuta ne sai dai mutum in zai yi wani taliki yayi a ƙasa amma ba wani magana ya gyara rubutun rubutun bai gyaruwa kuma malam ya daɗe yana faɗa mutumin da ya hango gyara a cikin radar azhar to fiye da shekara goma ana gyara radar azhar na batan gane to kaga usulubin da malam ya ɗauka kenan saboda yana ganin kila an ce za a bi diddigi sai an gama gyara komai da komai kila za a daɗe ba karanta littafin ba an gane to ana so a fa'idantu da littafin ba a so a ɗauko littafin a ba da karantawa kurakuran da ke ciki a hankali ana yi ana gyarawa a hankali ana yi ana gyarawa daga baya in za a yi wani bugu sai a yi wani bugu lafiyayye kamar da lazahar an bai bugu ya bugu na nawa an bai bugu na ganin matakin bugu da ya fi wajen guda hudu bugun farko an gina shi ne akan aƙida na asha'ira Allah ta'ala muna zaun anil makani sannan bugu na biyu aka fara shiga cikin aƙida na salaf a gani bugu na uku ana ta ƙara jarawa ana ta ƙara kutsawa cikin aƙida na salaf bugu na ƙarshe an yi gyara mafi yawa ina fata gane wannan to wannan shi ne na na mai ce wani hui na a ila zalika alhaji to ya samu idan bukatu ya yi kira zuwa ga haka a gani ya samu ya yi ya samu ya karanta littattafai yan bid'a idan bukatu sun yi kira zuwa ga haka amma ba bukata kawai da za ka yi da littafin yan bid'a ana fasa gane wannan eh. ah, eh, misali in ya yi nufin ya yi raddi ga biri su ko ba gaba idan kana so ka yi raddi ga biri sufaye kana so ka yi raddi ga biri yan shi'a kana so ka yi raddi ga 'yan ƙur'aniyun to ka samu ka karanta littattafansu domin ka gano illolin su ka yi musu raddi na gano ya samu ya yi tsinka ya cikin littattafansu saboda wannan manufa amma kawai karatu kawai karatun daɗin karatun bai halarta ba sai kafin ya karanta labudda ya kankan da kai ga Allah ya nuna shi fa bawan Allah ne misali karatun littattafan yan biri a kamar yaƙi ne me nake nufi da yaƙi in za ka yaƙi kafirai kada ka ɗauka wallahi na fi ƙarfin arni la ya Allah ina neman ni mai rauni ne ina neman taimako wajen ka ko in za ka yaƙi arni kada ka ɗauka ai ka fi ƙarfin sa ka nemi taimako wajen Allah Allah shine mai taimakon mutum to shi ma in za ka karanta littattafan yan bid'a kar ka ɗauka aini wallahi babu wani abu na bid'a da za a layance mu Yi wallahi duk wani littafi da na karanta ba yadda za yi bacci. da zaran ka faɗi wannan wannan magana da ka faɗa ba shi shi bata ne cewa in na karanta littafin yan bidiya ba yadda za yi bacci. a akwai manya-manyan malamai imamul harawi malamin salafiya ne sosai amma ƙarshen rayuwarsa ya yi kasance sai ga shi ya karanta littattafai yan bidiya ya tasirantu da wasu malamai na asha'ira sai ga shi ya kwashi wasu aƙidoji na asha'ira ina matan gani. ibn taymiya yana mutunta imam al-harawi amma kuma sai gashi imam ah, imam al-harawi saboda yana alaka da littattafan yan bid'a da malaman bid'a sai gashi ya samu zamiya ashe mutum baya alfahari ka ce wai kai imanin ka ya kai matakin da kai kana ganin ka fi karfin wai dan ka karanta dan bid'a littattafan dan bid'a ka bace an gari saboda kullum mutum zai karanta kawai ya nemi taimako wajen Allah ya Allah zan karanta littafin nan ka bani ikon fahimtar kurakuran da ke ciki kuma ya Allah ka tsare ni daga sharrin da ke ciki eh kuma ya bayyana ma Allah kaga yuzhira nan ya ce ya zahara ko ba ba hmm. a wajen wasali wa an ya zahara ila ila lai wa an yuzhira ni ya bayyana ma Allah da raunin sa eh, ya Allah ni mai rauni ne gashi zan karanta littafin yan bid'a ina son gano illolin da musulunci a nan wajen sai Allah ya taimake ka a gani ya kankan da kai ga Allah na'am لأن القلوب بني آدم بين أصبعين من أصابعه domin zukatan dan adam wato suna tsakanin yatsu biyu daga cikin yatsun Allah mai rahama yatsun irin namu ne Allah ta'ala laysa kamithlihi shay'un duk wanda yace Allah yana da yatsu irin namu ya yarda na bazan gani Allah yana da yatsu irin nashi wanda ba irin na halitta ba zukatan bani adam suna tsakanin zukata biyu daga cikin zuka suna tsakanin yatsu biyu daga cikin yatsu na na Allah mai rahama yana juya ta yadda ya so so haka zuciyarka na na hannun Allah Allah ta'ala yana juyawa yadda ya so sai kai ta roƙon Allah Allahumma ya muqallibal qulub sabbir qulubana ala dinik ya Allah mai juya zukata ka tabbatar da zakatan mu akan me akan addini shi zuciya abin tsoro ne lokaci kaɗan kawai za a juya shi shi zuciya yana juyawa daga wani hali zuwa wani hali kana iya zama towa halin sunna yanzu yanzu nan da wasu mintuna ka zama ɗan bidiya shi sa wani mawaƙi ke cewa wa masu biyar insanu illa li nafi walal qalbu illa annahu yatakallaf ba a kira mutum da suna mutum ba sai saboda mantuwan shi an kira mutum da suna insan saboda mantuwa walakar ahinna ila adama min qablu fa nasiya ha to sanan ba a kira zuciya da suna qalb ba illa annahu takallab sai saboda yana juyawa min hali ila hal an gane ai eh samu tsari na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم يجي هو أخشى أخشى الخلق لله wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi tsoron halitta game da Allah ya fi kowa tsoron Allah ya fi kowa kiyaye dokokin Allah hakika ya yi hani dangane da daga sauti a gaban shi ya yi hani game da daga sauti a gaban shi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya yi yabo ga wa'annan da suke sassauta murya a wajensa idan mutum yana magana a wajen manzan Allah ya sassauta murya Allah ya yi kyakkyawan yabo a wajen mutum to wannan wajen murya sai na jama'a aka ce idan manzan Allah yana magana to ka rage murya kada muryanka ya zama ya dagu fiye da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ina kuma Manzan Allah ya kawo magana kai kuma ka ce za ka kawo kishiyar shi eh hannun ba da aula ana so in manzan Allah ya yi magana ka rage murya a gani to amma kuma wani ba ma wajen murya ba manzan Allah zai yi magana manzan Allah zai yanke hukunci shi kuma zai yanke hukunci saɓanin wannan kuma ga wai har ma yana da mabiya har ma yana da mutanen da suke goyon bayan ra'ayinsa na'am Allah ta'ala ya ce ya kuma da kuka yi imani kada ku daga sautin tukanku fiye da sautin annabi sallallahu alaihi wa sallam kada ku bayyana da magana a gaba gare shi kamar yadda sashen ku ke bayyana da magana da sashi in za ka yi magana ga annabi ka zama to kana ɗan rage murya kaɗan kada ka bayyana da magana kamar yadda sashen ku ke daga murya da sashi saboda kada aikin ku ya lalace alhali ba ku sani ba kenan in mutum na daga murya fiye da murya manzon Allah zai iya yiwa aikin shi ya baci zai iya yin ridda alhali bai sani ba wa iyaz billah alladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillah lalle wa'annan da suke sassauta muryar su a wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam Da aikin to wa'annan su ne wanda Allah ya jarabi zukatansu da tsoron Allah duk mutumin da yake sassauta murya to Allah ta'ala ya jarabi zakatansu da tsoron Allah suna da wani irin gafara na musamman da wani lada mai girma lalle wa wa'annan da suke kiran ka ta bayan gida ta bayan gida suke daga murya ya Muhammad wai suna kiran shi ya fito muna jiran ka a gani wannan wasu kauyawa ne suka yi haka sai Allah ce lalle wayannan da suke kiran ka, ta bayan ainihin daki ɗakuna mafi yawan su ba su da hankali wa annahum sabaru hatta takhruj ilayhim da a ce sun yi hakuri har ka fito zuwa gare su kana khairan lahum da ya fa alkhairi gare su Allah mai gafara ne mai rahama an gane wayannan mutane Allah ya ce mafi yawan su ba su da hankali Allah ya musu fada cewa wannan abin da suke rashin hankali da su gyara in mutum ya zo yana neman manzan Allah ya yi haƙuri har manzan Allah ya fito sa'annan ya tattauna da shi al'imam ibn kasir Allah ya basar rama ya ce wayannan ayoyi Allah ya ladabtar da bayan da musulai da rika. a cikin abin da za su yi mu'amala da annabi da shi da ainihin mutuntawa girmamawa duk mutuntawa duk dai girmamawa duk dai girmamawa Allah ya fara aswatuhum bayna yaday nabi sallallahu alaihi wasallam wato kada su daga sautukan su gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wato sama da sautin manzo sallallahu alaihi wasallam wa la subhanahu wa ta'ala rasul bismi wato Allah ta'ala ya hana a kira manzon Allah da sunansa kamar yadda an kamar yadda ake kiran sauran mutane a gane ku yuqal ya muhammad wato Allah ta'ala ya hana a ce ya muhammad wa iya billah wa inna ma da bil risala wani uwa. kawai ana kiran shi ne da manzanci da kuma annabta ya lalla ya nabiyallah Allah ya ce, Kada ku sanya kiran manzan Allah tsakaninku, kamar kiran sashen ku ga sashe ko? An gane ku? to kaga mutum ba ma wannan ba in kana da mahaifi mahaifinka sunan shi tanko shin in za ka yi magana da shi za ka kira sunan shi da kace tanko ina da magana da kai ka ce ne eh, baba ina da magana da kai ko abaci ina da magana da kai kaga ka san darajar mahaifinka ina kuma ga shugaban talikai ga baki daya in za ka yi magana da shi kama annan Allah subhanahu yunadihi ya ayyuhan nabi kamar Allah saboda darajar manzo Allah Allah ta'ala ma in zai kira annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yake ya ayyuhan nabi ya ayyuhan rasul Allah ta'ala da mala'ikunsa sun yi salati a gare shi Na kuma ya umarci bayansa da su yi salati kuma su yi taslimi a gare shi Allah ya ce Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'ala an-nabi lalle Allah da mala'ikunsa suna salati ga annabi ba ce yusalluna ala muhammad ba suna salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ko da kuka yi imani ku yi salati a gare shi kuma ku yi sallama kayan sallama walakin la yukhassas limanihi sallallahu alaihi wa sallam waqt sai dai ba a warewa ga yaban annabi a ware wani lokaci kamar yadda ake ware lokacin sallah ko Allah ta'ala ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sallah yana da lokacin da aka ware mishi azumin ramadan yana da lokacin da aka ware mishi yaba manzo Allah ba sai dai ba a ware lokaci na musamman domin yaban manzo Allah kana iya zama kawai ka kama yaban manzo Allah na matan gani amma ka ware lokaci kamar yadda aka ware na sallah da na azumi da na zakka a shi yaban manzo Allah ba a ware mai lokaci na wala kayfiyatu ayyana ko kuma ya zama to akwai wani kaifiya ne na yaban manzo Allah babu wannan kaifiya a yanan ne sai dai akwai dalilin ingantacce in za ka ware lokaci kawo dalilin ware lokaci in za ka yi bayanin kaifiya din ka kawo dalilin ingantacce daga cikin kitabun sunna abinda ma abota maulidi suke aikatawa na ainihin ware ranar da suke raya shi ne ranar maulidinsa eh, suna ware lalan maulidi ware lalar maulidi musamman don yaban annabi wannan bir'a ce mummuna ina fatan gane wannan to kuma abin mamaki yanzu ni yadda na sani a da shekaru wajen 20 da wani abu 30 da wani abu duk sanda lokacin maulidi ya zo malaman suna sukan buɗe wuta sosai a masallacinsu na juma'a sannan kuma wajen hudubobinsu wajen wa'azuzzukansu wajen karantarwansu suna an karar da mutane hadarin maulidi cewa lalle maulidi bid'a ne amma yanzu shiru kace ki sai maulidi ya wuce ba wani ba bai ba san maulidi ya zo ba sai dai idan ya ga yan bid'an suna ta taruwa ta hanyar taruwan ya shiga da maulidi ya zo amma da malaman sunna sukan hada wa'azuzzuka ko ina suna an karar da mutane cewa maulidin nan ba shi da asali baya halatta a je taron maulidi to saboda rashin faɗakarwa da ba a yi a wannan zamanin shi ya sanya sai kaga wani ahli sunna ma wani dan a ya gaice shi cin abincin maulidi wani da gaske sai ga ma cewa wallahi na je gidan wani wani dan dariƙa ne ya gaice ni haka na maka ya hukunta cin abincin maulidi wato sai da ya je ci abinci ya kushe ke tambayin ga hukuncin ina fatan gane wannan to duk irin wannan gaba ɗaya da zaran malamai sun yi shuru kan barna ba sa an karrarwa sai barna na ya ta girma shi yasa zaka in mun lura da maulidi yanzu har ma canza salo yake yi ana ta shigo da usulubi daban-daban na barna a cikin maulidi wanda ya kamata malaman sunna su buɗe wuta idan malaman sunna suna yin rabi yan bid'a za su rinka jin nauyin kirkiro bid'o'i a cikin sa an gane wannan ko to shine abin da dai malam yake bayani a nan wajen maganar maulidi ya ce wannan biri a ce mun kara abin kyama Lista tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, in kunta an tuji ku kana dalbani yaji ku insha Allah amma to laka an tuji ku ana huwa akbar minni bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim as-sa'i da takwas hada wato ma ya boko ma da tasawwur ayu tasawwur wato girman Allah ya fi karfin abin da ake surantawa Allah ya fi karfi saboda girman ba za ka iya surantar Allah ba la tantafiya na ya la tantafiya na lahu tafsira ta inda hankali ba za ta iya misalta Allah ba wala ta tawahamu al sura sannan kuma zukata ba za su iya ainihin raya ba za su iya raya wata sura ga Allah ba domin Allah ta'ala babu wani abu misalin shi Allah bai ji ne ko mai gani na Allah ta'ala da sunaye mafi kyawu da siffofi mafi daukaka Allah ta'ala shi yake banta da su na goma daidaituwan Allah kan al'arshinsa shi ne ɗaukakansa da kuma tabbatarsa a kan al'arshi a kan fuskan da ya dace da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya daidaita a kan al'arshi a kan fuska wanda ya dace da Allah Ari ya shirin mulki na goma sha ɗaya gamewan ainihin mallakar Allah ga sambai da kasai eh Allah ta'ala ya mallaki sambai da kasai da abin da ke tsakanin su da abin da ke karkashin kasa duk Allah ta'ala shi ya mallake su na goma sha biyu wato faɗin ilimin Allah ta'ala da kuma ƙarfin rinjayensa da ƙarfin hukuncinsa annal khalqa la yuhituna bi ilmi cewa lalle halittun Allah ba sa iya kewaye Allah da sani usuri idrakihi saboda saboda takaituwan idrakin su amma ya sahi qurrab al-azim daga barin abin da ubangiji mai girma ya cancanta na ainihin sifofi na kamala da sifofi na azama eh na'am al-imam shaykhul islam ibn taymiyyah الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سو أهل السنة ين سلفية سنة سم متعدين جدا من ذن الله صلى الله عليه وسلم ويتولونه سنة كما جبن تنسو ويعلمون ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصنا كيائي وقبل سوء suna kiyaye wasiyan da manzan Allah ya yi an gane ku manzan Allah kafin ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam ya yi wasiya dangane da mutanen gidansa to ahlus sunna suna kiyaye wannan wasiya din sai su fara yawan al-fadil lokacin da ya faɗa a wato a inda ya faɗa ranan gajeru kuma. an gane ku ranan gajeru kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara ainihin sahabbansa da ya tara sahabbansa yake ce musu yawa inna ma ana basharun shi ku an yi tiyar rasu rabbi fa uji wa ana tarikun ne. A wani kuma kitabullah fihi al-huda wa nur fa hasa ala kitabillah wa raggaba fihi Sun matsala wa ahla baiti udhakkirukum Allah fi ahli baiti udhakkirukum Allah fi ahali baiti an gane wani ko manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato a gadiru kumma yana cewa wani waje ne ana kashi gadiru kumma yake cewa a ni mutum ne misalin ku wajen halitta ba wajen daraja ba a wajen daraja na yi fintinkau a gare ku ina san gane wannan ni mutum ne misalin ku yushi ku an yi atiya rasulun rabbi fa uji wato dan sakon ubangiji na manzo na ubangiji na ya kusan zuwa in amsa waye wannan manzo na ubangiji ne malakul maut azra'ilu babu wani nasi ingantacce wanda ya tabbatar da suna a azra'ilu amma Allah ta'ala ya ce kul ya ku malakul maut allazi wukila bikum saboda mala'ikan mutuwa ya kusan zuwa ya ɗauki raina ya kusan zuwa an amsa wa ana tariku fikum ne. ni na bar muku nauyi guda biyu ni na bar muku nauyi guda biyu yan shi'a suna kiran wannan hadisu sakalai an gani suna yawan kafa hujja da wannan hadisi sai yan shi'a suna ƙara gishiri kai ba ma gishiri ba har da romo yan shi'a suna ƙara gishiri suna ƙara ƙarya akan wannan hadisi manzo Allah ya ce na bar muku nauyi guda biyu nauyi guda biyu nan sai ce awwaluhuma kitabullah na farko daga cikin nauyin littafin Allah ne na ba muku na ba muku littafin Allah sai manzo Allah ya kwadaitar akan littafin Allah ya ƙara kwadaitarwa a kansa sannan sai ce wa ahlu baiti ko wa ahla baiti uzakkirukumullah fi ahli baiti na ba dangane da mutanen gidana ina gama ku da Allah game da mutanen gidana ina gama ku da Allah game da mutanen gidana to wannan shine abin da ya inganta dangane da maganan gaziru kuma amma yan shi'a sun ruwaito ainihin wani hadisi wanda tsawon shi zai kusan kai ainihin ila halari yawan zai kusan kai yawan littafin halari inda sun sanya wasu abubuwa na karerai da zuki ta mallo da sauransu da kage a cikinsa ina fatan gane wannan shi manzan Allah kafin ya bar duniya wasu yayi mana cewa ya bar mana nauyaya guda biyu nauyi na farko littafin Allah ku bi shi shi littafin Allah biyayya ake ba littafin Allah sannan nauyi na biyu mutanen gidansa yana gama mu da Allah game da su nan bai ce mutanen gidana ku bi su ba don manzo Allah ya san mutanen gidansa akwai wanda za su yi riko da sunna akwai wanda za su kauce wa sunna ba zai yi a ce mutanen gidan manzo Allah dukkan su gaba daya har zuwa ƙarshen zamani mutane gidan manzo Allah suna kan sunna ba zai yi ah, yanzu ba ga mutane da yawa suna da awansu mutane gidan manzo Allah bane amma kuma yan bid'a ne su ko yanzu in ka je Iran akwai mutane da yawa suna da awan su mutane gidan manzo Allah ne yan bid'a ne in ka je Iraki in ka je Iran ka ga mutum da da ainihin bakin rawani to sayyid ne shi mai bakin rawani sayyid ne shi wato ma'ana in ji su ba wani shi mutumin gidan manzo Allah ne za ga sufaye da zarar sufi ya dan kasaita sai fara kawo ma isnadi shi zuwa ga Husaini ko zuwa ga Hassan shi ainihin insha Allah wani wali ne ina da alaka an wani an shi an rance shi baban shi ne wani daga wani wani wani har zuwa ga manzo Allah ina ba san gane wannan to kaga in haka ne mukaddara da gaske shi mutajin manzo Allah ne to gashi jinin manzo Allah ya zama dan bid'a ina ba san gane wannan da saboda haka manzo Allah yi wasiya cewa ina gama ku da Allah da gaban da mutanen gidana wato manzan Allah ba ya nuna cewa mu rike mutanen gidansa ba ne, inda ya faɗa haka da ya zama to nan dukkan mutanen gidan manzan Allah zo da wuri su kuma ji wannan ayi da mutumin da yake kan sunna da wanda baya kan sunna sai ce ku zakirukum laha fi ahli baiti ina gama ku da Allah game da mutanen gidana kenan me yake nufi a nan wajen ina gama ku da Allah idan na rasu kada ku wulakanta mutanen gida na. kamar malami ne kafin ya rasu ina gama ku da Allah kamar da ƴaƴana dan Allah kada in rasu ku bar yara na su lalace ko ku bar yara na su garabaita kun ga wannan to manzo Allah wasiya yayi a kula masa da ainihin ƴaƴansa da zuri'ansa to su ku ahli sunna suka ce sun sha alwashi duk mutumin da yake da alaka da gidan manzo Allah musamman ma in ya riko da sunna ba za su yi wasa da al'amarin shi ba an gane wannan ko ahli sunna suna kiyaye wasiyar manzon Allah da zarar ka suka fahimci kai mutumin gidan manzon Allah ne suna baka wani daraja na musamman ba ta gane wannan saboda haka manzon Allah nan wajen ba wai ya ce a yi biyayya ga mutanen gidan manzon Allah bane na'am idan an samu mutanen gidan manzon Allah sun yi riko da wannan Qur'anin ko in mutanen gidan manzon Allah suka yi riko da Qur'ani sau da kafa yaya za a bi su kamar ya zama to mutanen gidan manzan Allah ne amma hanyar da manzan Allah ya bi daban hanyar da suka bi daban yaya sana abi so misali to ɗan shi'a sun ce wai wannan hadisin yana nuni akan cewa manzan Allah ya yi wasiya a rike abubuwa guda biyu an gane ya bar mana nauyi guda biyu mu rike mu rike qur'ani mu rike ahlul bait mu rike qur'ani mu rike be ahlul bait wannan shine abin da ƴan shi'a suke faɗa akwai wata ruwaya ma da suke ruwaitowa wannan ruwaya shine cewa wa ana tarikum fikum sakalaini Lahi wa sunnati lan yatafarraqa hatta yarda alayya al haut cewa na bar muku nauyi guda biyu littafin Allah da sunna ka littafin Lahi wa ahlul baiti littafin Allah da mutanen gidana ba za su taba rabuwa ba har sai sun gangara a tarki al-kausara da littafin Allah da ahlul bait ba sa rabuwa sai sun gangara tafkin alkautara kuma jonan sama kuma abin da zai baku mamaki sai yan shi'a suka ware ahalul baiti din da za a bi sai ismailiya yan shi'a ismailiya suka ce imamai guda bakwai ne ake nufi a nan wajen yan shi'a ismailiya suna da imamai ne guda bakwai yan shi'a isnai a shari'a a jaafariya kuma suna da imamai goma sha biyu to wanne ne daga ciki Huh? wanne ne daga ciki imamai bakwai ne ko imamai goma sha biyu tara dudun ko ba ka ba amma shi manzan Allah ai bai ware ba manzan Allah ya ce mutanen gidansa kenan muka ɗauki wannan hadisi duk mutanen gidan annabi gaba ɗaya za mu bi su ma 'yan shi'a sun yarda cewa ba dukkan mutanen gidan annabi bane suke kan hanya shi ya sanya suka ware goma sha biyu suka ce ma'asumai su ne shi'a na isnai a shari'a shi ana ismailiya suka ware mai bakwai an gano wannan ko kaga wannan yana nuna mana sannan yan shi'a sun cire zaidu dan aliyu wanda kuma yan shi'a zaidiya sun ce kuma imam sun su zaidiya zaidu dan aliyu ne duka zuka yan shi'a sun ma yi sabani akan imaman ma kuma ji wannan ai wasu imamai ne za a bi shi ne manzo Allah ya ce duk ahlul bait ya ba mana littafin muka ka dauki wannan hadisin isnadin shi da'ifi ne wanda yake cewa ya bar littafin Allah da ahlul bait in ya ce ya bar littafin Allah da ahlul bait ya duk ahlul bait gaba ɗaya ma'asumai ne babu inda aka samu a ware goma sha biyu da ina da wani nasi ku fahimci wannan ko saboda haka babu wani dalili annabi ya bar mana annabi ya bar mana littafin Allah mu bi su kuma ahlul bait mu kiyaye wasiyar manzon Allah game da su kada mu wulakanta su kan mu ci mutuncin su shi a wata ruwaya yake cewa wa ana tarikun fikum sakalaini awwaluhuma kitabullah yace fihi alhuda wal nur ni na bar muku nauyi guda biyu nauyi na farko littafin Allah wanda a cikin shi akwai shari'a da haske to tunda akwai shari'a da haske me ya kamata a rike ko ba gaba to amma sai ce wa ahlu baiti da kuma mutanen gidana nan bai ce fihi alhuda wal nur ba da yana so abu halin bai da ya ce fi yi mulhuda wa nur to bai ce haka ba abin da yake nufi da halin bai a kiyaye wasiya a kansu. ahlul bai din nan za su iya dacewa za su iya kuskure babu wata aya babu wani hadisi da ya tabbatar da cewa bai tun manzo Allah akwai mai daga cikin su ayoyin da yan shi'a suke kawowa baya ɗaukan wannan ma'ana din yan shi'a suna kawo ainihin wa izibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa hunna a lokacin da annabi ibrahim ubangiji shi ya jarabe shi da wasu kalmomi sai ya cika wannan kalmomin ya cika wa ibrahim allazi wasa ala sai Allah ya ce inni ja'iluka kalin nasu imama ni na sanya ka ga mutane ka zama to imam din su sai annabi ibrahim ce wa min zuriyati ya Allah daga cikin ta fa wai sai Allah ya ce la nalu ahadin zalimin azzalimai ba sa samun alƙawari na an gane to wannan sai nuna cewa imamai masumai ne tunda ya ce inni ja'ilu kalin nasi imama sai Ibrahim ya ce daga cikin zuri'a ta fa sai Allah ya ce azzalimai ba sa samun wannan to da wannan kenan duk wanda kaga ya zama imam ba zai yi zama azzalimi ba an gane wannan to wannan me yake cikin wannan aya jama'a wannan cikin wannan aya yana goyon bayan abin da yan shiya suke kai la su yan shiya suna nufin cewa eh, wato azalimi bai samu alƙawari su a cikin irin fikin yan shi'a tun mutumin da yake mai sabo azalimi ne shi mutumin da yake alkhairi shi ya rinjayi sharrinsa ana kira shi azalimi dan adam gaba ɗaya mai saban Allah ne ko baka ba to dan adam wanda yake zunubi yana tuba wanda aikin alkhairi shi ya ninninka sharrinsa shi suna shi azalimi to su a wajen sun ce wai wannan aya yana nuna imami kwata-kwata ba zai kuskure ba ko mun san dan adam Allah ya ce yuridu Allah an yukaffifa ankum wa kulika al-insan da'ifa dan adam mai rauni ne kuma annabi ya ce dukkan dan adam gaba ɗaya mai kuskure ne biyayyen mai kuskure ne tuba kuma hadisi ya ce ya ibadi innakum tuqdiuna bil-layli wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum kuna yin kurakurai dare da yi ni kuma ina gafarta zunubai gaba daya ku nemi gafara ta an gafarta mu ashe dan adam gaba daya in ba zandi ba duka su gaba daya ba su da isma amma jona ko to saboda haka wannan aya ba yana nuni cewa imamai masu ba sannan wannan aya ma ba ma wai abin da yan shi suka dauka bane shi annabi ibrahim Allah ya ce zai sanya shi ya zama imam annabi ibrahim bai shi annabi ne ko manzo daga cikin ulul azm ko ba gaba menene imama da Allah ya bashi manzanci Allah ya bashi manzanci to sai annabi Ibrahim ce ya Allah ni ma a cikin zuri'a ta ka ba su irin imamancin da ka bani ba sai Allah ya ce la yanalu ahadin zalimin kaga Allah ta'ala ya ba manzan Allah ne manzanci ai manzan Allah yana daga cikin zuri'a mai al arsalna nuha wa ibrahima wa ja'alna fi zuriyati imami ai shi da imamancin hakika mun aiko annabi Nuhu da Ibrahim muka sanya a cikin zuri'ansu annabta da kuma wahayi fa minhum muhtadi wa kaseerun minhum fasiqun to ai wannan fasiqun din ai la yanalu ahad amma ne nan ana magana imamanci manzanci ba ana magana imamanci da yan shi'a suke nufi na mulki ba sannan kuma in an ce azzalimai ba ana ana in an ce azzalimi mutum bai shirka azzalimi ne wal kafiruna hum zalimun ko sannan mutumin da yake fasiki mai saban Allah mai kauce dokokin Allah shi maka zalika sannan kuma suna kafa hujja da wai inna ma yuridu Allahu li ba an kubur sa ahlal bait shi ma wannan baya bayi da alaka da isma a gane wannan irada ce diniya shar'iyya Allah yana so ne ya tafiye musu da datti ba wai Allah ya riga ya tafiye musu da datti bane gaba daya irada ne diniya shar'iyya wato Allah ta'ala yana san abu in Allah yana son abu wani lokaci yakan so abin da bai kaddara ba an gani Allah yakan so abin da bai kaddara ba misali Allah san samun shi kowa ya shiga aljanna amma bai kaddara ba to saboda haka wannan aya ba shi da alaka da isma min qaribin wala min ba'id saboda haka ahlus sunna suna son ahlul bait kuma suna jibantan su na san gani a manzo Allah ta'ala yayi wasiya a gadirukum uzakirukum Allah fi ahli bait ina gama ku da Allah game da mutanen girana. fa ahlus sunna sune masu san ahlul bait soyayya na hakika ba irin soyayya da yahudawa ko da nasara suke yi ba yahudawa da nasara suna guluwi wajen soyayya in suna son ka suna baka matsayi na Allah ko matsayi na manzo ko lagar kafarar lazina qalu inna allaha salim salasa kaga su ahlul kitab sun ba annabi isa matsayin Allah sun ba uzair matsayin Allah saboda suna san shi to ahli sunna ba ka irin wannan soyayya an gano wannan ko ahli sunna suna soyayya dai matsakaici soyayya wanda ya dace da littafin Allah da sunna suna son mutanen gidan manzon Allah ba sa wuce gona da hiri a kansu sannan ba sa ainihin wato shantakewa ta inda za su zo su wulakanta mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gano wannan ko duk mutumin da Ba ya son mutanen gidan manzan Allah ya zama dan bid'a in mutum yana kin ahlul baiti sunan shi dan bid'a an gane wannan ku to shine ainihin Imam Shafi yake faɗa idza fi majlisin nazkuru aliyan wa sibaihi wa fadimata zakiya yuqalu tajawazu ya qauma anna fa hadha min hadith rafidiyya yace idan a cikin majalisi muka ambaci Aliyu bin Abi Talib da cikokinsa da Fadima mai tsarki sai su ce wai tajawazu ya ba mu anna lala ku tashi anan ku ba mu waje ya ku mutane fa haza min hadisin rafidiyya ai wannan hadisin yan shi'a ne wai da zaran kayi magana kan ahlul bayt za ka doka yan shi'a ne shi da sai imamu shafi'i sa bari itu ila al-muhaimin min unasin ya dau ya raunar rafda hubbal fadiliya na ta har zuwa ga Allah daga mutanen da ke ganin shi'anci shine san ainihin Fadima da zuri'arta imamu shafi ya ce san fadima da zuri'anta ba shi da shi'anci ba wuce na da iri wajen san su shi da shi'anci a ba su matsayin Allah ko a ba su matsayin manzan Allah shi da shi'anci amma duk mutumin da baya san fadima baya son Hassan da Husaini shugaban samari yan aljanna baya son Ali bin Abi Talib baya son kaza Allah ya kara musu yarda to wannan dan biri'a ne ba ahlus sunna bane shi ana kiran shi nasibi suraka hakikanin masu san ahlul baiti sune ahlus sunna shi yasa za ga wasu daga cikin ahalin suna in suna raddi ga yan bid'a sukan buɗa ne markaz su ce markazun sahaba wa ahalin bait domin ka ce markazun sahaba kadai to me ba ka da alaka da ahalin bait to sai ga ahalin sun ce markazi na sahabbai da kuma ahalin bait markazun difa'i anis sahaba wa ahalul bait ba, to da mu ne masu kamar kamar misali mu ne masu san annabi Isa ba kristoci ba kiristoci makiya annabi isa ne mu ne masu son uzairu ba kiristoci ba saboda muna ba su matsayin da Allah ya ba su ko to kazalika mu ne masu son mutanen gidan manzon Allah ba yan shi'a ba saboda yan shi'a sun wuce gona da iri game da san ahlul bait an gano wannan ko yawwa shine imamu shafi ke cewa me qalu tarafatta ultu kalla man rafadu dini wala atikadi lakin tawallaitu gaira shakkin khaira imami wa khaira haji sun ce wai ka zama dan shi'a sai ce kalla man rafadu shi an ci ba addini na bane wala atikadi ba aqida na bane shi a uzbillahi zama dan shi'a lakin tawallaitu gaira sai dai na jibinta ina nuna soyayya ina nuna goyon baya ba tare da shakka ba ga khaira imamin fiyayyen shugaba wa khaira hadi da fiyayyen bishiriya wa shirin aliyu bin abi talib in kana hubbul waliyu rafdan in ka kana hubul waliyi rabdan idan san ainihin waliyin Allah Ali bin Abi Talib shine shi an ci fa inna rabdi ila ibadi lalle shi an ci na yana nan zuwa ga bayi ba zuwa ga Allah ba bayi ne suke kira na dan shi'a amma Allah bai kira dan shi'a ba Ali yana daga cikin khairu imamin kamar yadda Abubakar Siddiq khairu imami wa khairu hadi Allahu a'lam Allah shi ke mutum wa alaikum salam eh bane da gaske shi ne ko fa'i ko suna zaman kansu ne yan nawasi galiban galiban su yan khawarij ne duk ɗan yan khawarij na asali ba sa san aliyu ba sa kuma san mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wasallam a gane shi yasa za ga cewa kamar ibn tariya ya kawo tarihi na cika ciki wannan cika cikin nan yake cewa cika ciki ba sunna ne bid'a ne Ya ce bid'a ce ta na nawasib lokacin da ainihin wato makiya ahlul baiti suka ainihin kashe ainihin Husaini radiyallahu anhu yayin shahada to sai suna farin ciki su makiya ahlul baiti suna farin ciki cewa sun kashe jikan manzon Allah to shine duk shekara in ya zagayo daidai wannan lokacin sai su ringa yin cika ciki sai daga suna yin biki a dafa abinci a ɗinka sabon kaya a yi kwalliya eh, a hau doki ana yin ainihin ana ainihin yin ainihin biki a wannan duk shekara ya kewo haka suke yi na ba gano wannan to saboda haka shine ainihin ibnu taymiya ke cewa to kada ahli sunna su yi koyi da wayannan mutane saboda wayannan mutane suna yin cika ciki ne sun ce wai dole ne a ci abinci a koshi saboda farin ciki an kada cika manzo to su kuma yan shi'a da suka ga cewa wayannan suna yin farin ciki kashe jikan manzo sallallahu alaihi wasallam su kuma sai suna sanya bakin kaya alaman bakin ciki su sanya bakin kaya kuma su ringa yin kuka wani ma daga cikinsu ya sanya makami yana saran jikin shi yana jima jikin shi ciwo wai yana yana bakin ciki na rasuwan na kashe ainihin jikan manzo sallallahu alaihi wasallam ina fatan gane wannan to duk wayannan bangarori guda biyu sun saba sunna masu cika ciki a wannan zamani wasu daga cikinsu ba su san cewa suna ne na nawasi ba an gane sai a yi ƙoƙari cikin hikima a wayar da kansu a nuna musu wannan abin da ake na cika ciki ya samo asali ne daga makiya mutanen gidan manzan Allah kuma a daidai wannan lokaci in an zo ainihin lokacin ashura in kana da bakin kaya ma kaka sa a wannan ranar domin duk wanda ya ganka zai kalle ka a matsayin mutumin da yake yake ainihin yin yin ainihin irin irin bakin ciki irin na usulubi na yan a bakin ciki na wuce gona da iri a gari ahlus sunna duk sanda suka tsaka suka tuna da ainihin kashe jikan manzo Allah mai suke yi bakin ciki amma ware wata rana musamman dan bakin ciki bid'a da bid'a asali ah, in haka ne me yasa bamu ware lokacin da aka kashe ainihin Abubakar ba me yasa bamu ware lokacin da Abubakar ya rasu ba me yasa bamu ware lokacin da ainihin Usman a ah, abin nan aka kashe ainihin Usman bin Affan ba ai Usman ma shahada yayi sannan me yasa bamu ware lokacin da aka kashe ainihin Umar dan Khattab ba ai da sai mu ware duk shekara mu ringa yin biki na ainihin bakin ciki muna sanya bakin kaya muna kin cin abinci muna kin yin dariya don tunawa da su na batan gani sannan manzanni da yawa an kashe su me yasa ba a ware lokaci na musamman na yin bakin ciki da ainihin tunawa da su ba tunawa da mutuwar su misali kaga duk irin wannan ware su shi a su ma yanzu za ku gane abun biri'a ne ba su ware lokaci na kowa ba sai Husaini kawai radiyallahu anhu ai shi ma Hassan an sa guba ne ai sai su ware lokacin shi akwai wasu daga cikin ahlul bait kowanne a ware ranar da aka kashe shi a sanya ranar bakin ciki to amma sai suka ware Husaini kawai shi kan shi manzan Allah ai babu bakin ciki kamar rabonmu da manzan Allah da sai mu ware lokaci na musamman kawai na tunawa da rasuwar manzan Allah ko da yake kada mu zo kuma muna wa'azin kuma mu tunatar da su an ce ma an ce ma hukaci an ce ma hukaci baka duka yace an tuna mu Eh, kada mu zo mana cewa to ba sa yi to yanzu za mu dawo mu dinga yi ka san dan bidiya bai da ka'ida shi dan bidiya kawai da zaran kawai ya ga dacewan abu ko da babu nasi kawai zai aikata shi Allah ta'ala shi ke muke mu Allah ya sa mu gane eh saboda haka baya halarta a yi cika ciki baya halarta kuma a ringa ware wannan rana ya zama ranar bakin ciki an gane wannan ko duk wannan gaba ɗaya wuce gona da hiri ne nan da wasu ta bangare ɗaya da shi a ta bangare ɗaya Allah shi taimake mu eh. Mana Abdullahi a matsayin shi na ciyama